A yanzu haka dai mutane 120 ne suka kamu da cutar kwalara mai haddasa amai da gudawa a jihar Naija da ke tarayyar Najeriya. Hukumomi a jihar Naija dai sun tabbatar da mutuwar mutane goma a ƙananan hukumomi guda hudu da suka hada da ƙaramar hukumar Vako, Labun, Kacha da kuma ƙaramar hukumar Bidda. amma a ƙaramar hukumar bidda ne waɗanda suka mutu suka fi yawa domin kuwa a nan ne mutane bakwai suka mutu kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya yi ƙarin bayani. E, an samu rasa rai da na faɗa a Bida mutane bakwai um, sun rasu a cikin Bida local government um, sannan mun samu mutane um, guda ɗaya guda uku sun rasu a Kacha Lavun da bako local government su a kashe za ci mutane goma kenan a cikin jihar niger sun rasu daga cutar cholera din nan kawawa yanzu dai gwamnatin jihar niger ta ci ta bayar da naira miliyan 25 domin tabbatar da shawo kan yaduwar cutar da kuma taimakawa waɗanda suka kamu da cutar da magani in ji dr mustapha jibril Ah, mai girma gwamna namu alhaji abubakar sadiq sani bello ah, ya bayar da approval an fitar da kuɗi an fitar da miliyan ah, ishirin da biyar domin taimakawa ga wannan abin da bayar da sa magunguna a duka asibitocin saboda mutanen da suka je asibitin ba za su biya komai ba sannan kuma duk da haka ana ana yadawa ta jarida ta rediyo kuma an mitin kuma da su ma sarakunanmu gaba daya su ma an sanar da su ah, da masu angwanni akan cewa su fadakar kan jama'a cewa akwai wannan cutar ta shigo so duk wanda ya kama da rashin lafiya ya je asibiti ya shi ah, magani kuma a ajiye magunguna a ko ina tuni dai hukumar unicef ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai taimakawa yara ƙanana ta kawo ɗauki a kan wannan cuta da ta ɓarki a nan jihar Niger. Malam Muhammad Khalil shine babban jami'in hukumar ta UNICEF da ke kula da jihar Niger. Eh kamar da kuka sani ita UNICEF eh, kullum aikin shi ne marawa gwamnati baya don ta aiwatar da ayyukan da ya kamata ta yautar ma musamman yara da mata tunda dama su ne nakasassu. A farkon shigowar wannan damana dai alƙaluma sun nuna cewar mutane sama da dubu shida da ɗari takwas ne suka harbu da cutar ta kwalara a jihohi ashirin na Najeriya, inda a ciki mutane tisa'in da bakwai ne aka tabbatar da mutuwarsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.